Karfe biyar agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi, karfe hudu kenan agogon TU da na Ghana. An kamo sashen Hausa na Radio France International akan mita 25. Ka misali. Mai sauraro barkanmu da yammaci da fatan mu lafiya ga kanin labaran da muke dauke da su. 'Yan bindiga sun yi garkuwa da mutane 30 a jihar Kaduna da ke arewacin Najeriya. Majalisar Ɗinkin Duniya ta nuna damuwa kan takaddamar da ke tsakanin Jamhuriyar Dimokuraɗiyyar Congo da Rwanda. Hakanan za a ji cewar shugabannin ƙasashen gabas ta tsakiya sun gudanar da taro kan rikicin Gaza. To yanzu kuma ga labaran. 'Yan bindiga a jihar Kaduna sun yi karkuwa da mutane talatin a unguwar Liman da ke karamar hukumar Igabi a daren jiya cikinsu kuwa har da ƙananan yara da mata. wani mazaunin yankin da ya nemi a sakaye sunansa ya bayyana mana yadda lamarin ya faru kuma ya ce barayin dajin sun addabi yankin yadda mutane da dama ba sa iya zuwa gonakinsu a don haka suke kira ga gwamnati da ta samar musu da tsaro ga tsokacin da ya yi. sun shigo misalin sha ɗaya da rabi zuwa sha biyu saura kwata haka suka dinga harbin kan mai uwa da wadi sun shiga gidaje kamar guda hudu wanda suka tattara mutane da maza da mata mutane talatin da ɗaya har da kananan yara wa'inda dtcd ma a goya su a baya da suka fita da yaro ɗaya ya kubuce daga wurin ya zama saura mutane talatin to suna tafiya yaro ɗaya shi kuma suka gaba zai iya tafiya ba suka bar shi a hanya ya dawo gida sai kuma mace guda guda ɗaya wanda ke ta yi nisa ita ma bata cika lafiya ba tana dauke da juna biyu sun je wajen wasu gonaki da dare sai ta faɗi a gurin to daga nan ne aka ɗauko ta aka dawo da ita aka wuce da ita asibiti halin yanzu dai ba a fara wani magana da su akan maganar kuɗin fansa ba tunda malami wa ke da kuɗi a yanzu noma ne sana'a noman nan kuma yanzu zai yiwuwa dole gonan da mutum ɗaya zai noma yanzu akalla mutane goma ke noma su samu abin da za su ci a ciki in ma zai samu yanzu mutum nan da suke hannun su mutum ashirin da takwas maza da mata kukanmu ga gwamnati shine a taimaka a kawo mana jami'an tsaro wannan yanki wani mazaunin unguwar liman da ke jihar kaduna kenan To 'yan bindigan su kuma yi garkuwa da wasu mutane 23 a yankin Dede da ke karamar hukumar Buhari na babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Jaridar Daily Trust da ake wallafawa a kasar ta ruwaito cewar lamarin ya faru ne a rana Asabar daga tsakanin karfe 8 zuwa 9 na dare. Duk da cewa hukumomin tsaro ba su ce komai ba, amma mai unguwan Dede Ibrahim Galadima ya tabbatar da faruwar lamarin inda ya ce jami'an tsaro na sa kai sun kubutar da mutane bakwai daga cikin waɗanda aka sacen. A Najeriya duk da hukuncin Babban Kotun ƙasar wato na tabbatar da ci gaba da amfani da tsofaffin takardun kuɗin naira yanzu haka matsalar ƙarancin takardun kuɗin naira ta koma ta kunno kai inda jama'a ke shan wahala wajen samun 'yan takardun kuɗin da suke amfani da su na yau da kullum. Kano da ke zama cibiyar kasuwanci na daga cikin jihohin da ke so wato da aka soma ganin matsalar kuma daga kanan ga ƙarin bayani tare da wakilin wakilinmu abubakar isa ɗan dago dama dai tuni al'umma suka yi hasashen fuskantar wannan matsala ko da dai lokacin da suka hararo tuni ya riga ya shuɗe amma sai kwatsama 'yan kwanakin nan aka soma ganin layuka a wuraren cire kuɗi da bankuna ala ina na same ka nan Sheikh Jafar Road. Mm, na zo ATM ne cire kuɗi, to kuma kuɗin dai har yanzu dai babu su dai, har yanzu dai jiya yau dai. An muku za a sa kuɗin ne kuke jira? Gaskiya dai har yanzu ba wani kwakwaran jawabi da aka yi mana ga da dai a zaune dai haka muna da yawa kowa yana zaune yana jiran sakamako mu dai da kanan zuwa al'asar mu ga mai Allah dai to da alama dai matsalar na kawo koma baya ga sha'anin kasuwanci musamman ma ga kananan yan kasuwa Adamu Awalu wani dan kasuwa ne da karancin naira ya dagulawa lissafi wallahi na zo neman kashi ne saboda ma'aikata ina zuwan dan sallame su yanzu ka samu gaskiya dai ban samu wallahi me yasa baka je banki ba gaskiya banki ba sa bayarwa da yawa ashirin ashirin suke bayarwa wani gurin ma sai su ce ma ai goma a gwara ka je a unguwa an fi sanin ka bakar muhimmanci shine yasa kawai shine yasa ba ma son zuwa banki a Najeriya dai akwai dubban matasan da ke samun kalaci da sana'ar POS wanda a karancin kudaden ke dakushe su to ko kowane matakai suke dauka Yahaya Abubakar wani mai sana'a ne a birnin Kano gaskiya mun dan fara fuskantar matsaloli domin wahalar da mu da suke yi ya sa muna dan bin wuraren da suke hada-hada da kuɗi kamar irin kasuwanni da irin gidajen mai wurin ganin mun nemo idan kashe karanci harkokinmu kuma gaba ɗaya da su. A baya dai matsalar ta karancin naira ta haddasa ma hasara ga tattalin arzikin Najeriya tare da durkusar da masu karamin karfi Abakar Isa dago daga Kano, RP Ƙungiyar Raya Tattalin Arzikin Ƙasashen Yammacin Afirka ECOWAS ta ce akwai mutane miliyan 4,800 a ƙasashen Burkina Faso da Mali da kuma jamhuriyar Nijar da ke fuskantar ƙarancin abinci saboda matsalolin tsaro da kuma juyin mulki da sojoji suka yi a ƙasashen. Jamhuriyar Nijar za ta fara cinikin ɗanyen man fetur karo na farko a tarihi cikin watan Janairu mai kamawa. kamar yadda jagoran gwamnatin sojin ƙasar Abdurrahman Chani ya shaidawa manema labarai. Rukaya Abba Kabara na ɗauke da cigaban labarin. da yake tattaunawa da gidan talbijin ɗin ƙasar Mr. Chiani ya ce za a fara amfani da babban bututun ɗanyen man fetur da aka gina tsakanin ƙasar da jamhuriyar Benin wajen fara wannan aiki. Tun a ranar 1 ga watan Nuwamban da ya gabata ne aka yi bikin ƙaddamar da bututun da ya tashi daga yankin Agadem na Nijar zuwa birnin Kwatano. ya ce nan da watan janairu nijar din za ta cika manyan rumbunanta da ke kasar benin kafin daga bisani a fara shigar da shi kasuwannin duniya ana sa ran kasar za ta iya fitar da ganga dubu casa'in kowace rana sai dai kuma kaso 25 ne na wannan adadi zai samu damar fita daga bututun kasar na da wata ƙaramar matatar mai da za ta iya tace ganga dubu ashirin kowace rana, kuma ita ce ke samar da man fetur din da ake amfani da shi a cikin gida. Jani ya ce yanzu abin da sa za ta mayar da hankali shine yadda za a haɓaka samar da tataccen mai a cikin gida maimakon jiran na ƙasashen ƙetare. Amurka ta nuna damuwa kan cin zarafin Adama da ake samu a Burkina Faso tare da yin Allah wade da yadda ƙungiyoyin 'yan ta'adda ke kai hare-hare kan fararen hula da sojoji da kuma 'yan sanda a ƙasar da ke yammacin Afirka. A cikin wata sanarwa da kakakin ma'aikatar kula da harkokin wajen Amurka Matumila Mila ya fitar ta bayyana cewar ta damu matuƙa da matakin da gwamnatin sojin ƙasar ke ɗauka. Dan adawar kasar caji, Success Masara ya yi kira ga magoya bayansa da su zaɓa E a zaɓen raba gardama na sauya kundin tsarin mulkin ƙasar da ke tafe ranar 17 ga wannan wata na Disamba. A wani gagarumin sauya matsayi da shugaban jam'iyyar Transformers ya ɗauka na cewar shine zaɓin magoya bayansa na buƙatar kawo ƙarshen mulkin soji. Ga kaɗan daga cikin kalamansa. demande aux Tchadiens aux Tchadiens de choisir. Dama mun baiwa 'yan kasar Chadi maza da mata damar zabin hanyoyi ko mu janye a tsawaita mulkin rikon ƙwarya ko kawo ƙarshen haka. Sun zaɓi a yi ƙoƙarin kawo ƙarshen mulkin rikon ƙwaryan soji. Kuma kun ga yadda muka shirya gangami zuwa faɗin ƙasar Chadi baki ɗaya domin tuntuɓa. Saboda dama rawar da ɗan siyasa ya kamata ya taka shine sauraron abin da magoya bayansa ke bukata. Idan burinsu shine kawo ƙarshen mulkin rikon ƙwaryar soji. to dole ne fa mu amince da sabon kundin tsarin mulki ko da kuwa za a yi gyara zuwa gaba sauraron al'ummarmu da ba sa bukatar tsawaita mulkin soji shine amincewa da kada kuri'a da zai samar da sabon kundin tsarin mulki wanda ke tattare da kurakurai amma don kawai a samu a ci gaba Success Masara jagoran 'yan adawar Chad kenan. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio France International. Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana damuwa a kan takaddamar da ke gudana tsakanin Jamhuriyar Dimokuraɗiyyar Congo da Rwanda a daidai lokacin da zaben shugaban ƙasa ke ci gaba da kawo jiki a Kinshasa a cikin wannan watan. Bayan wani taron fahimtar juna kan yadda za a shawo kan matsalolin tsaro da ke fama a waɗannan wato da a tsakanin ƙasashen biyu da ke makwabtaka da juna. jami'ar majalisar ɗinkin duniya bintu kaita ta yi tsokaci a kai very important right now given the tensions Uh, Yana da matukar uh, muhimmanci a uh, yanzu lura da tashin hankalin da ake ciki wanda akan shi ne aka yi tattaunawar nan. A tabbatar da cewa dukkanin ƙasashe da bangarorin da ke shiga tsakani wajen tattaunawa da ƙasashen biyu su sani cewa muna buƙatar zaman lafiya, al'umma na buƙatar zaman lafiya kuma don samun hakan dole a ajiye wasu manufofi da buƙatun bangarorin biyu don samar da cikakken zaman lafiya da kwanciyar hankali. baya ga komawa amfani da yarjejeniyar luwanda ta ranar 24 ga watan Nuwamban 2022 wanda ke kunshe da duk abubuwan da ake bukata don cimma wannan. Ina tunanin akwai bukatar dawo da amfani da ita. Jami'ar Majalisar Ɗinkin Duniya abin kai take nan. Ƙasar Rwanda ta da watan Yuli shekara mai zuwa don gudanar da zaben shugaban ƙasa da kuma na 'yan majalisun ƙasar inda shugaba Paul Kagame zai nemi ci gaba da jagorancin ƙasar da ke gabashin Afirka. A cikin wata sanarwa da fadar shugaban ƙasar ta fitar ta ce za a gudanar da zaben shugaban ƙasa da 'yan majalisar wakilan ƙasar 53 a ranar 15 ga watan Yuli sannan a gudanar da raguwar na 27 a ranar 16 ga dai watan na yuli mai zuwa. A yau ne ake bikin cika shekaru 60 da samun 'yancin kai a Kenya, bayan shafe aƙalla shekaru takwas ana gwabza ƙazamin faɗa tsakanin Turawan mulkin mallaka da 'yan tawaye, wanda a wancan lokacin suka sha caccaka kan salon da suka bi, yayin da kuma a yanzu ake girmama su. Ga kaɗan daga cikin jawabin da shugaba William Ruto ya yi a daidai lokacin da ƙasar ke biki a wannan rana. 60 years ago, Shekaru 60 da suka gabata, a rana mai kamar ta yau, Kenya ta cimma matakin ƙarshe na samun nasarar zama ƙasa 'yantacciya. Ina farin ciki matuƙa wajen samun damar jagorantar bikin tunawa da zagayowar wannan muhimmiyar rana kan 'yancin da ƙasar mu ta samu. Kafin bikin farko da aka yi na 'yancin da muka samu, wasu baƙi ne da ba a zaɓe su ba a matsayin shugabanni suka rika tafiyar da mulkin ƙasar mu ta hanyar da hakan zai amfane su su tsiraren da suka mamaye madafin iko. To amma bayan shuɗewar wancan lokaci, mun samu ci gaba daga zama ƙasar da a baya ke bin tsarin mulkin jam'iyya ɗaya zuwa na jam'iyyu da dama da ke gogayya da juna bisa doron mulkin demokuraɗiyya. Haka zalika, tsarin mulkinmu ya bunƙasa bisa turba mai kyau a ƙarƙashin kundin tsarin mulkin da al'ummar Kenya suka amince da shi a shekarar 2010. fassarar kalaman shugaban Kenya William Ruto kenan. Shugaban Gini Bisau Umaru suko Umfalo ya sake naɗa Granato Martin a matsayin Firaministan ƙasar bayan rushe gwamnatin da ya yi a makon da ya gabata kamar yadda sanarwar da ya fitar a yau talata ta bayyana. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio France International. karfe 5 da minti 12 agogon Najeriya lokaci ne kuma na labarin wasanni inda kai tsaye muke tare da Shamsiya Haruna. Shamsiya barka da wannan lokaci. da ka misali. Wato ka ka san ajiya ne wato Victor Osimhen ya lashe gwarzan dan kwallon Afirka mm. tare da Asisat Oshola dukkanin su yan Najeriya. To kafin mu dan shiga cikin shirin bari mu saurari sharhin da Abakar Isa dan da ya aiko mana. Idan aka kalli irin bajintar da shi wannan dan wasa ya yi ya yi bajinta matuƙa gaya har ma ta kai ga cewa ya zama dan wasa na takwas a jerin 'yan wasan da suka yi fice a duniya a lokacin da aka ba da kyautar balandur kenan a baya-bayan nan. sannan kuma ya taimaka wa kungiyarsa ta napoli wadda ta shafe sama da shekaru talatin bata dauki gasar serie a ba amma zuwan wannan dan wasa cikin kankanin lokaci duba da irin kuɗin ma da suka kashe haka ita kanta asisat oshola idan aka kalle ta ita ce 'yar najeriya ko 'yar afirka da ta zama zakara a wajen jefa kwallo ta fi kowace 'yar wasa jefa kwallo a gasar la liga ta mata da ake a kasar spain kuma ta maimaita wannan nasara har sau biyu To a ka misali ka jefa irin bajintar da su waɗannan 'yan wasa suka yi. Wato wannan biki da aka gudanar a birnin Marrakesh na ƙasar Morocco, mm. karan farko kenan tun shekarar 1999 da wani ɗan Najeriya ya samu wannan kyauta. Mm, kuma sau ɗaya. Kano da ya eh, lashe ta a wancan lokacin. Kuma ka san wani abin mamakin sau ɗaya wata ƙasa ta taba aka taɓa samun mutum biyu da suka fita daga ƙasar suka samu wannan kyauta da mata a lokaci guda. Mm. Kuma duka dai a Najeriya Libya ne wato a 1999 kenan lokacin da shi Nwankwo Kanu da Messi Akide suka lashe ita wannan kyauta. Wato kaga kenan Najeriya sau biyu ta kafa tarihi eh, tana samar da gwarazan yan kwallo daga amma a yanda yan Najeriya ke da a yanda yan Najeriya ke da tarihi a bangaren kwallon kafa eh. a ce tun daga shekara 20 da hudu rabon da ta lashe eh, wannan kyauta eh to kuma gashi da suka dawo sai suka bada <laughs> mamaki kenan za a ce to a gurguje a yau dai Manchester United za ta san makomarta za ta iya tsallaka zagayen 'yan da ko kuwa akasin haka domin tana buƙatar canji ras ne daga FC Copenhagen da Galatasaray inda kuma in har ma ta samu nasara kenan a kan Bayern Munich. To kaga kenan Ten Hag yana cikin <laughs> tsakan bai wuya. Eh, Zai je aski yadda ya kamata. Kin san ya ce ya fa ƙara gyara tsarin ita wannan tawaga. kuma da wuya baka ji me ana neman canji ras a gurin waɗancan kungiyoyin guda biyu. Mm. In ma ta samu galaba akan Bayern Munich kuma ka san ana musu wato lakabi da 'yan kato da gora to muna godiya shan sai a bari mu dakatar take ke anan To yanzu kuma bari mu je ga sharhin jaridu tare da Zainab Ibrahim. To madalla an gaishe ka da kokari musoma da jaridar Punch da ake wallafawa a Najeriya ta ruwaito babban tashar lantarki a Najeriya ta sake faduwa a jiya Litinin. Lamarin da ya yi sanadiyar durkushewar rarrabutar lantarki daga megawatts 432.8 zuwa megawatts 43.5. To wannan dai ba shi ne karin farko da babban tashar lantarki a Najeriya ke faduwa ba domin ko a cikin watan Satumban da ya gabata an fuskanci wannan matsala sau uku a cikin kwanaki biyar. To daga nan sai jaridar Daily Trust duk dai a Najeriya ta wallafa labarin da ke cewa shugaban kwalejin tsaro na kasar Rear Admiral Olumuyiwa Olutu ya gargadi cewa muddin ba a gaggauta kawo ƙarshen matsalar rashawa a Najeriya ba to lallai matsalar za ta ga bayan ƙasar. A cewar jaridar, shugaban ya kuma ce matsalar rashawa ita ce babban makasudin rashin samun ci gaba a ɓangarorin rayuwa ganin yadda ake ci gaba da samun ɗimbin hasarar rayuka da dukiyoyi a yankunan ƙasar sanadiyar aikata shi. To daga Najeriya sai ƙasar Ghana da jaridar Daily Guide ta ruwaito majalisar zartaswar hukumar shirya jarabawar kammala makarantar sakandare ta wayek ta sanar da sake sakamakon jarabawar ɗalibai sama da dubu ashirin da ɗaya a Ghana waɗanda ta rike saboda matsalar satar jarabawa ta fitar hankali da aka samu. Jaridar ta ce cikin ɗalibai dubu da suka zana jarabawar ya zuwa yanzu akwai wasu 812 da goma sha biyu da ke kan jiran a saki nasu. Kazalaka jaridar Daily Guide ta kuma ce cikin watan Nuwamban da ya gabata WAEC ta soke jarabawar ɗalibai 312 saboda tafka maguɗi yayin zana jarabawa. To daga nan sai ƙasar Brazil da jaridar Folha de S. Paulo tana cewa daga ranar 17 ga watan Satumban nan da muke ciki za a fara samun motocin sufuri na kyauta a birnin Sao Paulo. Kamar yadda jaridar ta ruwaito, a jiya Litinin ne aka yi wannan tattaunawa tsakanin magajin garin Ricardo Nunes tare da mambobin ƙungiyar SP na masu motoci. motocin sufuri ta kuma rawaito kuɗin da za a rika kashewa kowace shekara zai kai dala miliyan 238 Kazalika kamfanonin motoci akalla 1,175 ne za su amfana da harkokin sufuri na kyauta da za a fara a wannan birni. To da jaridar Voice da ake wallafawa a Botswana za mu karkar sharhin jaridun na yau. Ta ruwaito batun wani iftila'i da ya afkawa wasu matasa masu shekaru goma sha biyu da goma sha biyar. waɗanda suka nitse a madatsar ruwa Mpaforoka da ke lardin Kweneng lokacin da suka je ɗiban ruwa. A cewar jaridar matashiyar ta uku mai shekaru goma sha uku ta sha da kyar ganin cewa bata kai wuri mai zurfi kamar yadda abokan tafiyan ta biyu suka kai ba to abin da ya sauka kenan godiya nake to an gaida zainab ibrahim yayin da wakilan kasashen duniya ke ci gaba da nemo hanyoyin kare muhalli da kuma magance matsalar sauyin yanayi masu fama da lalurar zabiya na bayyana damuwarsu akan yadda matsalar zafin rana ke musu illa wakilinmu a kaduna aminu sani sado ya duba mana yadda matsalar take tare da jin ta bakin masu fama da ita wannan lalura ga rahoton nasa arewacin najeriya yanki ne da ke fama da tsananin zafin rana da kuma yanayi marar daɗi a wasu lokuta wannan yanayi ya jefa al'ummar zabiya cikin wani mawuyacin hali kamar yadda shugaban kungiyar al'ummar zabiya ta jihar kaduna abubakar adan ya shaida mani zafin rana ko hasken rana a nan wajajen namu nan yayi yawa kuma zafi din ne da haske din ne gaskiya yana da matsala akan fatan jikinmu har ma cikin naman jikinmu har a cikin kashin jikinmu wasu al'ummar zabiya da na zanta da su sun koka matuka kamar da yadda dumamar yanayi ke ci masu tuwo a kwarya bai kamata muna yawo a rana rana haka ba a in kana da bino a gida ka sa ci a makaranta ya yi karatu saboda irin aikin lebrobin da ya da kyau mu mutane ne da ba mu son mamman. yanayi misali ba mu son zafi sosai saboda ko da mun shiga rana za ga yana affecting mu sosai a cikin dinmu to ko waɗanne irin cututtuka ne yake damun al'ummar zabiya Ga dai abin da shugaban kungiyar Abubakar Adam ke cewa. Wannan hasken rana din ne da zafin rana din ne abin da yake kawo mana matsalan ciwon daji kansa eh, kenan da fatan ciki kenan. Wayannan namu guda biyu ne suka mutu wajen sati biyu da ya wuce kenan. Da farko zai nuna musu kamar irin zazzabi ne ko typhoid ne. Daga baya suka gan cewa sai abun ya zo ya fito ya kona musu fata kuma zai gan gurin ko ya kumbura ko kuma ya zama kuraje kuraje haka daga baya kuma sai zo su mutu. Dr. Shehu Adumumin Makarfi kwararren likita ne a jihar Kaduna. Akwai wani sanadari ake shi dani shi ke taimakawa wajen ba da kala na cikin dan adam. To amma irin waɗannan zabiya tun daga ainihin halittar su sun rasa wannan ainihin sanadari. Rana tana musu illa fatan ba ta da ƙarfi ta rasa wasu sanadari wa za su ba ta kariyar da kamar su ba Sai dai akwai hanyoyi da ƙungiyar ke ganin cewa idan gwamnati da kuma masu hannu da shuni suka tallafa musu to ko shakka babu za a samu sauƙin wannan yanayi. a cewar shugaban kungiyar abubakar adam wannan mai din ne ba wai muna kira shi kamar vaseline ba ne a'a kamar magani ne gare mu yan zabaya shi ne muna kiran shi sunscreen lotion idan ka dan shafa shi ko ka shiga cikin rana za ka gan cewa jikinka zai dinga zufa kaɗan kaɗan kaɗan kafin kafin kai ka fita ranar kuma ba zai samu illa sosai a kan fatan jikinka ba a fito a taimaka ma mutane yanzu bayanin ne a samu su ko da guda ɗaya wannan mai din su dinga shafawa. Hajiya Rabi Salisu ita ce kwamishina mai kula da ma'aikatar jin kai da kuma walwala al'umma ta jihar. Abin da gwamnati take yi shine ci gaba da wayar da al'umma kan hanyoyin da za su bi su kare kansu daga rana da irin kayayyakin da ya kamata su dinga sawa sannan kuma makarantu firamare ne ko secondary kai hatta ma jami'a in dai akwai masu zabaya muna ba da shawarar cewa a sa su a gaba ko ko kusa da inda za su sami inuwa inda rana ba za ta fuskance su kai tsaye ko su ji zafi ba muna da abubuwa da yawa wayanda muke yi muke la'akari da su a matsayin mu na gwamnati domin samun walwalan masu bukata ta musamman tambayar da masana da dama ke yi ita ce shin ko shugabannin duniya za su iya magance matsalar dumamar yanayi kuwa musamman a yankin nahiyar afirka da kuma sauran kasashe masu tasowa aminu sani sado kaduna rfi hausa Majalisar Ɗinkin Duniya ta kawo ƙarshen aikin samar da zaman lafiya da ta kwashe shekaru goma tana yi a ƙasar Mali, kamar yadda hukumomin ƙasar suka buƙata saboda abin da suka kira gazawa wajen basu tsaro da suke buƙata. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da ake ta cece kuce akan ingancin aikin samar da zaman lafiya a ƙasashe da dama saboda tashe-tashen hankulan da ake gani. Dangane da wannan ficewa na Dakarun, Bashir Ibrahim Idris ya tattauna da Dr. Abbati Bako mai sharhi kan harkokin kasashen duniya kuma ga yadda zantawar tasu ta gudana. To, Dr. Abbati Bako ga shi a yau dinnan bayan cika shekaru goma da Majalisar Ɗinkin Duniya ke aikin samar da zaman lafiya a ƙasar Mali an kawo ƙarshen wannan aiki. Kana ganin lokaci yayi da za a kawo ƙarshen wannan aiki? To dama kamar yadda muka sani fiye da shekara saba'in idan ka duba tsarin mulkin ita majalisar ɗinkin duniyar babu wani abu wanda yake peacekeeping mana ba wani sashi wanda yake nuna cewar lallai ne ko wajibi ne sai an dasa wa kasashe wato jami'an tsaro na majalisar ɗinkin duniya ko kuma na karo-karo wanda yake dan kwantar da zaman lafiya saboda haka wannan wani abu ne da aka kirkire shi daga baya wanda masana irin su wato tsohon sakataren majalisar ɗinkin duniya dag hamasho an shaye musu da shi a ce masa babu sai ce akwai tsakanin shida da rabi zuwa bakwai na ita United Nations Charter ma na tsarin mulki ne ta majalisa kuma idan wani abu ne da ya zama wajibi akwai rigingimin da aka yi a duniya wanda ya kamata a ce an kai irin wayannan peacekeeping din mana masu kwantar da zaman lafiya misali abin ma da yake faruwa yanzu a Gaza saboda haka abu ne wanda yake kawai aka kirkire shi daga baya dan su shugabannin maliyan sun ce a ɗauke wato wayannan dakaru kowa ya koma ƙasarsa ina ganin gaskiya daidai suka yi saboda wannan shine irin canje-canjen da suke faruwa yanzu a duniya musamman a ƙasashe na afirka ko ƙasashen da suke kudu da duniya to lura da ita malin da kuma halin da take ciki ana iya cewa ficewar waɗannan dakaru da ke taimaka mata ba zai daɗa buɗe ƙofar tashe-tashen hankula ba ina kyautata zaton ba za su rasa wato wata alaƙa yanzu da ita ƙasar rasha ba wannan shi zai ba su ƙwarin gwiwa na si tunanin cewar a ɗebe dakaru da suke wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya ina zaton dole akwai yarjejeniya da take tsakanin su da ƙasar rasha wanda yake la'alla za su iya taimaka mata musamman idan muka dubi yadda al'amura na tsaro suke a duniya yanzu da ya koma wato abin da ya shafi zamani wato na aiki. to saboda haka na fi zaton cewar a wannan ita ta karfafa musu gwiwa na ɗaya na biyu kuma confederation da suke tunanin yi da Nijar ina ga shi ma ya ba su wani ƙwarin gwiwa wanda yake za su iya haɗaka na sojojinsu wanda yake za su iya la'alla yin amfani da ƙarfi don su wanzar da zaman lafiya a wannan bangare na saheliya region. To dakta lura da cewa an samu ko kuma majalisar ɗinkin duniya ta samu matsaloli dangane da aikin samar da zaman lafiya ta samu a haiti ta samu a congo yanzu ta samu a mali duk hukumomin kasar suka buƙaci ta janye menene zai zama makomar wannan aiki da majalisar ɗinkin duniya ke yi domin shiga tsakani To dama na faɗa maka tun farko gaskiya ba abu ne da yake da tushe ba idan ka dubi tsari da dokoki da tsarin mulki na ita majalisar ɗinkin duniya wanda muke cewa United Nation Charter. So ba wani abu ne gaskiya da yake da muhimmanci ba baya ba da wani sakamako na ku zo ku gani musamman idan aka yi nazari a ƙasashe da yawa da aka yi amfani da wato wayannan dakaru na wanzar da zaman lafiya a ƙasashe shi sa la'alla yanzu wato ƙasashe da suke tasowa wannan magana ta ajiye dakaru na wanzar da zaman lafiya wato ike siracewa sai dai kashe kuɗaɗe da kuma jawo matsaloli jingim a tsakanin su kasashen da ita majalisar ɗinkin duniya take zuba wannan sojojin don a wanzar da zaman lafiya. Dakta Bati Bako mun gode sosai. Taumarilla, Allah ya ce maka. To tattaunawa kenan aka ji tsakanin Bashir Ibrahim Idris da kuma Dr. Abati Bako. Da haka ne kuma zagaye na farko na labaran ya kawo karshe inda kuka ji cewar 'yan bindiga sun yi garkuwa da akalla mutane 30 a jihar Kaduna da ke arewacin Najeriya. Majalisar Ɗinkin Duniya ta nuna damuwa kan takaddamar da ke tsakanin Jamhuriyar Dimokuraɗiyyar Congo da Rwanda a daidai lokacin da ake shirin gudanar da zaɓe. A zagaye na biyu na shirin kuwa za ku ji cewar shugabannin kasashen gabas ta tsakiya sun gudanar da taro tsaro kan rikicin Gaza. yanzu bari mu je ga fagen shakatawa. Yan mazan fama mai so da ginshiki yakin mazaje nasara na rundunar so da dan tsare haƙƙin mutane arziki na ƙasar mu ba zai bari a bar mu haka a kawai ba wasu na fitinar na ƙabilanci babin ba wasu na fitina ta addini ba hujjar dogaro ba wasu na fitina akan dukiyar da ba ku su ce ba ginshikin yakin mazaje nasara na rundunar soja don zare haƙƙin mutane tambarin nan isu ku samar da shi da yarda ba abu yarda da yarda ba abu yarda sojoji 'yan Naija. was a flower. shaki yakin mazaje nasara na rundunar soja don tsare haƙƙin mutane tambarin nan fi su ku samar da shi da yarda a babu yarda rayukan jama'a ku kare shi daga tsarin 'yan ta'adda don ƙasar ɗaya ce ku tilasta masu tawaye su yarda nasara na ku ko dai da lalama ko ko da jigida soja ginshikin yakin mazaje nasara na rundunar soja don tsare haƙƙin mutane kunci ƙarfinsu a yau nasara tana kaki na soja Jamma'ar birni da ƙauye suna du'a'i kan soja malaman birni da ƙauye suna du'a'i kan ku soja ba guja baya a tausa su dai mazan fama a soja yan mazan fama gidan soja ginshiƙin yakin na mazaje nasara na rundunar soja don tsare haƙƙin mutane gwamnati ta yi tanadin tsarraba fagen yakin ku soja sankunan yaƙi har da majiragen yaƙi soja yaƙi soja yaƙi soja yan mazan fama gidan soja ginshikin yaƙin mazaje nasara da waka kenan ta sojoji tare da aminu ladan alan waka rfi To yanzu kuma zagaye na biyu na labaran zai dora inda shugabannin kasashen gabas da tsakiya suka gudanar da wani babban taro a birnin Doha na ƙasar Qatar inda suka buƙaci a samar da mafita game da halin da Falasɗinawa ke ciki a Gaza. Shamsiya Haruna na ɗauke da cigaban labarin. Har yanzu ayar tambaya na cigaba da yawo kan shugabannin ƙasashen Larabawa. yayin da ake zanga-zanga a ƙasashe da dama na gabas ta tsakiya sakamakon zargin sun yi biris da irin lugudan wutar da isra'ila ke gudanarwa a gaza A babban taron nasu na shekara-shekara da aka kammala a jiya Litinin, Qatar ta jaddada cewa babu wata ƙasar Larabawa da za ta tura dakaru domin shawo kan matsalar da ke ci gaba da wanzuwa a Gaza. Firimiyan Qatar Muhammad Abdulrahman Alfani ya bayyana cewa suna adawa da matakin tura dakarun ƙasa da ƙasa zuwa Gaza la'akari da halin da ake ciki a yankin. Falastinawa dai yana ƙarƙashin ikon hukumomin ƙasar mai shalkwata a yamma da gaɓar kogin Jordan amma ba yankin Gaza ba da Isra'ila ta ce yana ƙarƙashin ikon hama. Hamas. Duk da hamayyar da ke tsakanin su kuwa, Firaministan Falasɗinu Muhammad Shatayin ya ce babu ta yadda za a yi su bayar da goyon baya a shafi Hamas daga doron ƙasa. Hukumomin ba da agaji sun ce Falasɗinawa da dama ne ke fuskantar karancin abinci a Gaza, wanda ke zuwa a daidai lokacin da Majalisar Ɗinkin Duniya ke shirin kaɗa ƙuri'a tsagaita wuta a yau ɗin nan game da yaƙin da ya kwashe sama da watanni biyu ana yi tsakanin Hamas da Isra'ila. ɗaruruwan falasɗinawa ne dai suka rasa rayukansu a harharan da isra'ila ta kai gaza tun bayan hawa kujerar naƙi da amurka ta yi kan tsagaita wuta a taron kwamitin tsaro na majalisar shugaban faransa emmanuel macron ya bayyana aniyarsa ta yi wa dokar 'yan gudun hijira ƙasar gyaran fuska duk da ƙin amincewa da dokar a karan farko da majalisar dokokin ƙasar ta yi usman ibrahim tinau na ɗauke da ƙarin bayani Gwamnatin ƙasar, karkashin jagorancin Emmanuel Macron ta sha alwashin yi wa dokar 'yanci rani kwaskwarima duk da koma baya da kudurin ya samu a zauren majalisa. Shugaban ya sake umurta Firaministan ƙasar da ya sake gabatar da dokar gaban majalisa duk dai domin neman amincewa duk da rashin rinjaye da jam'iyyar suke da shi a majalisa. Kin amincewa da dokar ya biyo bayan yadda membobin jam'iyyar adawa suka ɗauka na watsi da ita. Dokar da ake ta ku ce a kanta. Ƙungiyoyin wayar da kai suna adawa da dokar inda suka aka bayyana cewa ƙasar ta dogara ne ga baƙi waɗanda ke da takardu da ma waɗanda ba su da takardu wajen gudanar da ayyuka a kamfanoni amma shugaba makaron ya ce ya zama dole a sake duba ta a kuma yi mata kwaskwarima yadda za ta ba da damar soke takardun baƙi 'yan ƙasashen waje da kuma tuta su zuwa ƙasashen su yawan baƙi da ke ƙasar ta faransa ya zarta miliyan biyar wanda ya kai sama da kashi bakwai cikin ɗari na yawan al'ummar ƙasar sai dai akwai waɗanda ke zaune ba kan ƙa'ida ba da yawan su ya kai dubu 600 zuwa 700. Ukraine ta zargi Rasha da yi wa babban kamfanin sadarwar ƙasar kutse a yau din nan, lamarin da ya dakatar da ayyukansa. A cikin sanarwar da kamfanin ya fitar, wato a cikin sanarwar da Ukraine ta fitar, ta ce ta fara gudanar da bincike kan lamarin. Kamfanin sadarwar da ke da abokan hulɗa miliyan 24 da dubu uku ya ɗora alhakin Kutsan kan rasha duk da bai ƙarin bayani a kan lamarin ba jami'an tsaro sun bayyana cewar 'yan ta'adda da ke cikin wata mota shakar da bama-bamai sun kutsa da motar ginin wani ofishin 'yan sanda a safiyar yau talata a wani guri da ke yankin arewa maso yammacin kasar pakistan inda suka kashe akalla da ku sha'afa labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio France International. Takin labaran tattalin arziki kenan kuma kai tsaye mara tare da Muhammad Salisu Hamisu. Masha Allah, a gaishe ka mana kan Sani. Bari mu fara da wannan labari da ke cewa wutar lantarki tana wasa a Hmm. Najeriya ta sake fuskantar rushewar tsarin samar da wutar lantarki a ranar Litinin din da ta gabata. lamar da ya sanadiyar raguwar wutar lantarkin da karfin megawatt wato dubu hudu da wasu 'yan kai daga misalin karfe ɗaya na rana wato zuwa wato megawatt dubu arba'in da uku da dubu biyar da misalin karfe biyu na ranar wannan ranar ta alƙalin samar da wutar lantarkin da aka samu daga kamfanin rarraba wutar lantarki na najeriya sun nuna cewa wutar lantarkin da ke kan na'ura wato ta tashi zuwa megawatt biyar ta misalin karfe uku na rana kafin daga bisani ta tashi zuwa megawatt 240 wato da misalin karfe hudu na yammacin ranar litinin kafin wutar ta haura su megawatt ɗari biyar da arba'in da hudu da karfe biyar na yamma tana ta kamfanin tcn mai rarraba wuta mai samar da wutar da wuta mm. ke kokarin maido da ganin eh, kasar wato a ranar litinin wato ganin cewa komai ya daidaita bayan wancan kuma ba da aka tsokaci kan lamarin kakakin kamfanin wato rarraba wutar lantarki wato cewa da indidi ba ya tabbatar da rugujewar wannan al'amari da ranar litinin da aka samu kuma in baka manta ba a najeriya a cikin wannan wata na Disamba daga watan Satumbar da ya gabata, Nuwambar da ya gabata zuwa Disamba an samu irin waɗannan matsaloli na yan shekarun baya bayan nan Najeriya na kan gaba wajen fuskanta wannan sosai makwa. To idan muka je a ƙasar Afirka ta kudu kuma ta za ta kaddamar da shirin samar da ƙarin megawatt 2,500 a maka na makamashin nukiliya mm. nan da 12 ga watan maris a yayin da kasar eh, ke kokarin shawo kan matsalar wutar lantarki mafi muni da ta taba gani a tarihi a wasu kwanaki a wannan shekara dai an taba samun yankewar wutar lantarkin da ya bar harkokin kasuwanci da gidaje ba tare da wutar lantarkin ba na tsawon sa'o'i goma al'amarin da ya haifar da cikas ga tattalin arzikin wannan kasa ita wannan kasa ma tana kokarin ganin ta samar da makamashi ta hanyar hasken rana da take amfani haka ne haka ne sai dai jami'an wato sun sanar da cewa a yau talata kenan wannan sabon aikin samar da makamashin nukiliya ba na gajeren lokaci ba ne yana bukatar lokaci wato rukunin farko ma ya soma aiki nan da shekaru goma <laughs> masu zuwa shugaban kasar eh, kenya kuma wato eh, william ruto a mm. yau talata sha biyu ga watan disambar nan ya sanar da wani sabon shiri na tsarin tafiye-tafiye ko kuma yawon bude ido da kasar wato daga masu son yawon bude daga shakatawa daga sassan duniya zuwa kasar mm. ta kenya da cewa daga yanzu daga watan janairun sabuwar shekara ta 2024 mm. to ba a bukatar ba sai sun bukaci takardar visa ba saboda san yau kasar ke bukin cika samun yanci to kaga daga cikin jawabai shi ke da ya taɓo wannan domin inganta harkokin tattalin eh, arziki eh, ruto ya ce gwamnatinsa ta samar da wani tsari na zamani domin tabbatar da cewa dukkanin masu son ziyartar kasar za su samu izinin shiga kasar ta hanyar intanet wato ta kawai da sun bi yanar gizo suka cika ka'idojin da ya kamata za a ba su sun je sun nemi takardar ta visa mm. ba sai ba zai kara zama dole ne ga kowane mutum daga ko kowane lungu yake a duniya ya ɗauki nauyin neman visa zuwa ƙasar kenya ba in ji fa shugaba ruto a cikin jawabin cika shekara 60 da ƙasar ta yi da samun 'yancin kai yau daga ƙasar birtaniya sai kuma mu karkare da wannan labarin da ke cewa a ranar alhamis mai zuwa ne ƙasar habasha za ta gudanar da wata tattaunawa ta wayar tarfan da masu zuba jari da kuma ba su bata bashi a na kasassan duniya mm. kamar yadda wani babban jami'in ofishin ministan kudin kasar ya sanar a daidai lokacin da kasar ta kama hanyar kasa biyan bashin da ake biyarta bayan da a makon da ya gabata kasar ta bayyana cewa ba za ta iya biyan bashin dala miliyan 33 a wannan rana ta litinin yau ke ta hmm, jiya ke wato ajiya bashin da ake binta ya kamata a ce ta biya ta zuba wannan kaso na hmm. miliyan 33 na dalar amurka amma ba ta amma ranar juma'a da ta gabata ma'aikatar kuɗi kasar ta bayyana cewa an cimma cikas a game da tattaunawar da suka yi da guggan gungun masu ba da bashin sakamakon yadda bangarorin biyu suka kasa cimma matsaya kan ƙarin wa'adin da ita ƙasar habasha ta nema na biyan kuɗaɗen bashin da a aka bayyana cewa sun kai dalar amurka mm. biliyan ɗaya wanda kuma <laughs> a ƙarshen watan Disambar shekara ta 2024 mai kama kenan to wannan wa'adi zai kare kai ya za a yi habasha ta biya biliyan ɗaya a cikin wannan to ba sa abin da Allah zai ba to ka san matsalar da ke da kai yanzu inda biliyan ɗaya idan ba ta samu ta biya ba to insha Allah waɗannan kuɗaɗen za su iya zuwa kuɗin ruwa zai iya ah, ƙaruwa ba ai ka ba to ba misali su hamisu muna godiya RFI to misali Salisu Hamisu karkai nisa domin zan ƙara barin da masu sauraro a cikin shirin ra'ayoyin ko masu sauraron mu. Jama'a mu sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI barkamu da warhaka. Barkamu kuma da sake saduwa cikin wani sabon shirin ra'ayoyin masu saurare. tare da Muhammad Salisu Hamisu. A yau shirin kamar kowace rana zai ba ku damar tofa albarkacin baki ne kan matakin da kungiyar kamayyar tattalin arzikin kasashen yankin yammacin Afirka ECOWAS ko sai dai yawo ta ɗauka na nada tawagar shugabannin kasashe uku domin tattaunawa da mahukuntan mulkin sojan kasar jamhuriyar Nijar tare da bayyana aniyar ɗage wasu jerin takunkuman kariyar tattalin arzikin da ta kakaba wa kasar idan har sojoji sun cika wasu sharuɗan da ta gindaya musu da suka hada Najeriya da sakin hafararren shugaban ƙasar Bazum Muhammad. Ko me ra'ayinku dangane da wannan ci gaban da aka samu? Malami na gaba idan kana jina ka ba mu ra'ayinka. Amma ka faɗi sunanka da kuma daga inda kake bugo mana waya. Bismillah. Salam Irafi Hausa Abdulkarim Luluka da Zaki Mata mai jamforiyar Nijar. To gaskiya mun ga hukuncin da ƙungiyar ECOWAS ko Sidiyawa ta yi wannan dama mun san haka za ta kasance amma muna kira ga shugaban kasar jamhuriyar Nijar kada ya kuskura saki Muhammadu Bazin kowane irin takunkumi za a samu na mu Nijar da a zo a lalata muna kasa mu ko da dawwama da wannan takunkumin har abada har abada da a zo a rugurgura muna ƙasa a kashe muna iyaye da mata da daya gwada a bar mu a haka takunkumin tunda ba na Allah da annabi ne ba ba muna komai insha Allah mu tashi lafiya Assalamu alaikum gidan Radio Faransa. Mai magana Ibrahim Yankin Hula a garin Mai Gode a Kimba, jihar Neja. Wannan kudiri na kasashen Afirka musamman wannan kungiya ta ECOWAS. To abin da muke la'akari da shi ainihin ECOWAS ta zama 'yan amshin shatan turawan yammacin kasashen duniya domin in ba saboda haka ba ba zai yiwu a ce dan jamhuriyar Nijar ta yi juyin mulki kuma ba ita kadai ce faro ba a ce an tsananta mata haka kuma an kuzurta mata a haka ba muna fatan Allah ya wayar da kawunan ainihin shugabanninmu na Afirka su gane da cewa wani abin da suke wannan matakin matakin da suke ɗauka a jamhuriyar Nijar ba abin da ya dace ba ne ba kuma abin da ya kamata ba ne ba wannan kwata-kwata bai kamata ba muna fatan ubangiji Allah ya kawo mu na ƙarshen duk wani al'amari da ya fi ƙarfin mu a kasashen mu na Afirka kuma sannan su shugaban Afirka su dai daina jin ɗaukar shawarar ainihin kasashen yammacin duniya domin ba alkhairi ba ne ba su tsaya su haɗa kawunan su domin cin gaban kasashen su na afirka Assalamu alaikum Radio Faransa mai magana Muhammad pullo daga maciyo karamar kumar Fune a jihar Yobe a tarayyar Najeriya. Game da tattaunawar da ECOWAS za ta yi game da Nijar, Allah ba da sa'a Allah sa a dashe sunana Muhammad pullo daga maciyo karamar kumar Fune a jihar Yobe a tarayyar Najeriya. Assalamu alaikum wa wabarakatuh Radio France International na Afirka. Mai magana Nura Sani Muruma daga nan karamar hukumar birnin Magaji da ke Zamfara a tarayyar Najeriya. rfi hausa dangane da wannan mataki da kungiyar ecowas sun ka dauka na nada shugabanni kasashe guda uku domin ganin tattaunawa da sojojin da suka yi juyin mulki a kasar niger wannan yayi yi domin idan ka samu wannan tattaunawar za a yi idan allah ya sa an dace nan za a gano zaren bakin abun domin ganin cewa an magance wannan matsaloli da ke fuskantar al'ummar niger kuma wannan ne ya kamata a ce su sani shu shugabannin ecowas ba wai sojoji ba ne ke wahala a'a wallahi talakawan niger ne ke ɗanɗana kuɗa su akan wannan abubuwa aka cire masu na makin da suke da su ba shugaban nan bane a talakawan kasar Nijar ne ke wahala malami na gaba bismillah assalamu alaikum radio france international kuna magana da hashim daga nan garin tsamama a Filinge jihar tilberi a jamhuriyar niger to lalle kungiyar ecowas sun yi taron kan ɗage ma niger da burkina da mali takunkumi to lalle ya kamata a ce an sassauta ma waɗannan ƙasashe takunkuman tun da su ma suna cikin wannan ƙungiya ta ecowas kuma sa'annan mutanen ƙasashen waɗanga ƙasashe uku duk suna cikin wani halin da ya kamata a ce an sassauta musu waɗannan takunkuman musamman munan mu nijar babu abinci babu magani mai shigowa asibitoci talakawa sun tagayyara suna cikin wani hali su waɗanda abin ya shafa su san ba su jin wannan abin raɗaɗi ga jikinsu fa duk ga talakawa da suka kariya to lalle ya kamata ecowas ta sassauta waɗannan takunkuman nata irin na ku fata alheri ta ci lafiya Assalamu alaikum Radio Faransa mai albarka sunana Amar Soja dan Nijar ni mutumin tsamkaka ne cikin jihar Zandar amma zai na Travelers Capital din Libya. Mun gode da wanga maudu'i ne yau kun ka bamu to wannan kungiyar sai da yawa mu gaya mata wannan duk wani barazanar da take wa Nijar ba za ta ba 'yan Nijar tsoro ba. Brigadier Janar Abdulrahman Chani ya riga ya yi watsi da wani dukkan wasu ka'idodi da sun yi ka'idodi da baya an bi kuma an cika. to halin su gurin su ga an saki Muhammadu Bazum to Muhammadu Bazum bai yadda za a yi a sake shi imana wannan tashi ta riga ta kare ana saki Muhammadu Bazum kenan wanda ya mutu ma ya dawo kenan to Allah ubangiji ka ba mu zaman lafiya a kasar mu ta jamhuriyar Niger da ma kasashen mu na Afirka da ma duniya baki daya Allah ubangiji ya shiga tsakanin mu da sharin ECOWAS bakin ra'ayi na kenan ku tashi lafiya ina jin ka ba mu ka da ra'ayin ka. yau wannan cacar baki wanda kuka aza mana bisa ga ecowas tsakaninta da gwamnatin nijar to mu dai abin muke fata gwamnatin nijar gaskiya ta jaye kanta daga cikin harkar nan ta ikuwa tun da dai ita ikuwa tun wasu ne ta kai ma aiki tana son ta tauyi talakan afirka mu kuma gaskiya ba mu goyon bayan wannan da fatan dai ku tashi lafiya muna gaida ku daya bayan ɗaya muna muku fata alheri kuna tare da malam dauda daga nan talamsa arewacin ku Assalamu alaikum Radio Faransa International suna na shugaba Iliya Mikanti da Shayi Garkin Daura. Hakikan tantamna da kungiyar ECOWAS da kasashe uku a kan jamhuriyar Nijar na alkawalin da suka ɗauka kasa saba lokaci domin fararen hula mulki. To wannan tabbas gaskiya ne mu dai addu'an mu Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya ta tace lalle ka hakikan da abin da alkawali suka ɗauka to lokacin da ya gabata a yi dan domin jamhuriyar niger tana cikin tsaka mai wuya kamata kuma takunkumin da aka sa mata don allah jama'a talakawa al'umma ne na jamhuriyar niger aka sawa ya kamata a cire musu kuma alkawalin da suka yi lokaci in yasa mai da na gode radio faransa international suna na ila mai shayi garkin da rakuta da mata assalamu alaikum radio faransa mai magana baban fatima garnasko gangan karnako muke ta shagari sokoto state nigeria to dangane da yunkurin ecowas na tura dangan shugabannin kasa uku wajen gwamnatin nijar da sojoji da suka yi juyin mulki to gaskiya wannan yunkurin yana da kyau kuma muna roƙon allah ka sa wannan yunkurin da aka yi ya zan sanadiyar shirin wannan matsala ya zan tun da matsala ta kai matsala saboda gaskiya nijar tana cikin wani hali da ake ciki har mu 'yan najeriya muna cikin wani hali dangane da rigodo dangane an kai da sauransu ubangiji allah kaddari cewa wannan sasata za a yi a ci nasara dama ita ecowas ita ta bar da damar tun farko tun da jiwon mulkin nan inda ta yi haka ta shiga sasanta insha allah haka abin ba zai zan haka ba ta shiga gidan faransa mata da babban fatima da nasu ganga Mai magana Ibrahim Mai Tireda daga nan shagu karmar hukumar Birnin kudin jihar jiga Hakikanin gaskiya wannan zama da su gabanin kungiyar ecos suka yi wanda a cikinsa aka gindaya wa Nijar wasu sharuɗa wanda idan ta cika su za a sassauta mata takunkuman da aka kakaba mata muna fatan alkhairi muna kuma addu'ar su wannan sharuɗa da aka ginda Allah ya sa ba masu tsananin da za ta ki amincewa ba ne. Ganin cewa daga lokacin da aka yi wannan juyin mulki na Nijar zuwa yanzu, 'yan talakawan kasar kusan su ne takunkuman nan suka shafa, suna cikin wani mawuyacin hali na tsadar rayuwa a kowane fanni ta yau da kullum to muna addu'ar Ubangiji Allah ya sa a samu jituwa tsakanin kungiyar ECOWAS da kuma sojojin juyin mulki na Nijar domin talakawan kasar sa samu sa'ida. Na gode Radio Faransa International Ibrahim Metirida ne daga nan shehu karamar hukumar birnin kudin jihar Jigawa da fatan za ku tashi. Ƙungiyar ƙasashen Afirka ta yamma ECOWAS ta sanar da naɗa tawakar shugabannin ƙasashe uku domin tattaunawa da sojojin da suka kwaci mulki a jamhuriyar Nijar. a sanarwar bayan taro da suka gudanar ranar lahadin da ta gabata shugabannin ecowas sun ce muddin sojoji suka cika wasu sharrada to ko shakka babu za a fara sassautawa nijar takunkumai Me za ku ce a game da wannan sabon matsayi da ECOWAS ta ɗauka dangane da halin da ake ciki a Nijar? Wace dama kuke ganin cewa sojojin na Nijar ke da ita domin sulhuntawa da kasashen duniya bayan wannan juyin mulki? Sai ku bayyana mana ra'ayoyinku. To madalla gaida Michael Cudison. Malami na gaba, Bismillah. Assalamu alaikum sashin Hausa na gidan Radio Faransa International. Mai magana Kongo Mamela Adamshi dan jihar da magaran ajin Fore Niger a Departement ɗin Gure da farko ina muku fata alkhairi. To wannan da kwamiti da aka yi na shugabannin kasashe guda uku wanda za su shiga tsakanin sojojin da suke mulkin nijar da ƙungiyar ECOWAS to abu ne mai kyau kuma muna fatan wannan shiga tsakanin da za su yi hakan zai kawo ƙarshen wannan takaddama da ake fama da shi tsakanin ƙungiyar ECOWAS da ma su sojojin da suke mulki kuma da karshe nake fatan Allah ya kawo a ƙasashen mu na Afirka zaman lafiya da ma abin da lafiya za ta amfana tashi lafiya na gode da kongon mamila adamshi sashen hausa na radio france international suna na haihaya da a tsare fiyar wani kungiyar masu bugawa da ba shawarwari ta kafafen yada labarai reshen karamar hukumar katago To babu shakka 'yan wasa daɗe tana ɗaukar irin wannan mataki. To muna maraba matukar dai aka ce za a samu sauyi a dangane da wannan al'amari kuma jamhuriyar Nijar za ta koma kan mulkin dimokuraɗiyya. To muna maraba da wannan mataki kuma hakan abu ne da ya dace. fatanmu da Allah Ubangiji ya sa haƙa ta cimma ruwa, Allah ya ƙara zaunar mana da ƙasashenmu lafiya da ma duniya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. fiye Hausa mana ku fatan alkhairi da fatan an da lafiya. Ji wani na mai daga mai shabshab daga nan da magara. To gaskiya fiye Hausa za mu tsokaci bisa kan maudu'in kauna yau bisa kan Niger da Ecos. To Ecos da farko dai gaskiya ta shiga haƙƙin mu 'yan Niger da Nigeria da sauran kasashe wanda takunkumi wannan ya shafa gaskiya ta shiga haƙƙin mu. Kungiya wannan ta koma ma sandika da kungiya ce. To kuma muna kira ga shugaba Tani in aka zo aka zamana aka sasanta daga baya a je a kai takarda ta ficewa daga wannan kungiya kenan daga baya in mutum yana son kasuwanci da mu dan Allah ya zo yi ba dan wani ba wanda zai amsa shatan eh, turai da faranshi da amurka eh, saboda wannan dan saboda a dakile wannan walakancin saboda gaba saboda wannan kungiya ce ta eh, ta je ta amso daloli ta gama al'umma daya uwa daya uba daya muna muku fata na kai da yanzu hausa ku tashi Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu gidan rediyon Faransa mai tare albarka da fata ana cikin koshin lafiya. E gaskiya yana da kyau wannan madu'in da kuka ba mu tattauna a kai na ECOWAS da jamhuriyar Nijar. To a hakikanin gaskiya idan ka diba ita ECOWAS tana son a bi son ranta. Saboda a hakikanin gaskiya idan muka diba muna ganin tana tare da turawa. To a hakikanin gaskiya su mahukunta na Nijar yana da kyau su san cewa wannan ecowas ɗin duk da suka sassauto ba za a daidai da ita ba in dai ba an suke ba zoom ba sannan shi kuma ba bazum yana da matsala ga ƙasa kenan ba tilas ne sai an suke shi gaskiya ecowas tana bayan goyon bayan turawa mu kuma a bar muna wannan sojojin su muke goyon bayan su ba ma goyon bayan ecowas ra'ayina kenan kuna tare da ada dogon tela mai talakiya a jamhuriyar niger Assalamu alaikum Radio Faransa International mai magana Alhaji Umar Foreba da gashiwa a jihar Yobe a tarayyar Najeriya. Mu dai mu a kullum shine a samu daidaito a samu fahimtar juna tsakanin sojojin ƙasar Nijar masu mulki da ƙungiyar ECOWAS domin a samu daidaito musamman ma a tsakanin ƙasashen Afirka. Gani yadda aka shiga cikin mawuyacin hali musamman ma 'yan kasuwan ƙasar Nijar da 'yan kasuwan Najeriya da makwauta gabaki daya ya kamata dai a hau teburin sulhu duk abin da zai a warware shi cikin ruwan sanyi a tashi lafiya radio faransa international alo assalamu alaikum sashen hausa radio rp mai magana taylor sala kwantar karamar hukumar ɓaure jihar katsina najeriya yau wannan mauru'i da kuka bamu a game da ƙungiyar ecos shawarwarin da ake yi da shugaban ƙasar Nijar to muna fatan Ubangiji Allah sa a shirya kowa ya fahimci kowa. To madalla jama'a masu saurare da ra'ayin wannan malami muka kawo ƙarshen shirin namu. A madadin ɗaukacin waɗanda aka ji muryoyinsu da ma waɗanda suka aiko mana da rayoyinsu amma ba su ji an watsa ba saboda kurewar lokaci sai a yi haƙuri mun kuma gode ni muhammad salisu hamisu tare da ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international ya rafi ke cewa da ku bisa mu lafiya To madalla an gaida Muhammad Salisu Hamisu da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci inda kuka ji cewar 'yan bindiga sun yi garkuwa da wasu mutane 30 a ƙaramar hukumar igabi da ke jihar kaduna hakanan kun ji cewar majalisar ɗinkin duniya ta nuna damuwa kan takaddamar da ake yi tsakanin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo da kuma rwanda da shirin wato kuma kun ji cewar shugabannin kasashen gabas ta tsakiya sun gudanar da taro kan rikicin gaza da ake ta fama da shi haka hakanan a wani lokaci nan gaba ne majalisar ɗinkin duniya za ta gudanar da taro kan halin da ake ciki don samar da mafita na tsagaita wuta a rikicin na gaza da ake fama da shi a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku musamman ma bashir ibrahim idris da ya tsara shirin hassan alhassan suleja ya sadana da ku kai tsaye ka misali ke cewa a ci gaba da kasancewa da radio france international a kowane lokaci domin samun ingantattun labarai masu ilmantarwa faɗakarwa gami da nishaɗantarwa